innaka antal alimul hakim rabbi shrah li amri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd barkatu. Yau wa ashirin da ɗaya ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa da wa da biyar. daidai da sha nawa sha takwas ba sha shida na'am daidai da sha shida sha shida ga watan takwas meladiya 2014 satin da ya gabata mun fara ci gaba da karatunmu mun shigo bayani akan shafa akan takalma guda biyu su ne sau ciki ko ba shi idan mutum ya rufe masa idan sau kamar yadda muka yi bayani mun karanta bayanin babban malami al’imamu nawawi da manyan malamai irin su al'imamu hassan albasari tabi'i dangane da cewa dai shafa akan kufi ko sau ciki ko kowane irin takalmi idan dai ya rufe idan sau ko safa ko makamantansu wannan duk malaman musulunci sun ittifaki cewa babu laifi ya halatta kuma sun kafa hujjoji da hadisai da nassi na alkur'ani da ya ishara zuwa ga haka kuma an samu hadisai masu ɗimbin yawa mutawatirai waɗanda suka nuna shafa akan kufi ya halatta amma wanke ƙafa. idan a lokacin da take tsirara ta babu komai wannan wajibi ne shafa a kanta bai halatta ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqabi minan nari azaba za ta tabbata ga kafafuwan mutane saboda rashin wankewa musamman diga-digai, inda ake samun ainihin kaushi da faso da sauransu ruwa baya ratsawa Allah zai kona gurin da wuta ba shafa aka ce ai ba wankewa waɗannan hadisai sun nuna ashe wanke kafa ake yayin da ba ta da komai ana kuma shafa ba a ce dole ba kamar da muka ce ganin dama ne sauƙi ne daga Allah ka yi shafa ba sai ka cire safa ko ka cire takalmi ba matuƙar dama kana da alwala ka sa su sai kuma alwalar ka ta warware kake so ka sake yi wata alwalar to sai ka yi shafa to ci gaba da karatunmu shine shafi na 60 kenan da biyu Shi ne shuruɗuhu ga sharaɗin da zai sa a yi shafar kawai mala ya ce yushtaratu le jawazin mashi an sharaɗanta sharaɗi ne doka kafin a zuwa aikata aiki an sharaɗanta doka ne domin samun halittin yin shafa akan huffi li jawazin mashi in kana so ka samu halittin shafa to sharaɗi ne an yalbasal khuffaini mutum ya sa takalman nan nasa guda biyun nan sautikin nan na dama da na hagu ala wudu'in a bisa dama yana da alwala sa su shine kawai sharaɗi ya sa su su yana da alwala to sai alwalarsa ta warware yake so ya yi alwala ta gaba sanda ya yi a magariba yana da alwala sa safa ko ya sa sautiki da isha ta zo alwalarsa ta warware to sai ya yi shafa a alwalar gaba dalili ya ce anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala hadisi ya zo daga mughira ɗan shu'ba Allah ya kara masa yadda ya ce kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wata rana ina tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta laila da wani dare ne fi masirin a wata tafiya fi masirin a wata tafiya da muka yi da daddare ni da shi fa'afarartu alaihi min al'idawati sai na rika kwararo masa na rika zubo masa ruwa daga cikin wato jarka ko ka ce buta ta fata idawa ta ruwa wadda suke ainihin zuba ruwa a ciki kamar jarka ta yanzu ta roba ta waccan kuma idawa ce aka ce ita kuma min jildin ta fata ce sau da aka mutum zai yi guzirin ruwa a ciki sai na zo ina zubowa da ina zubowa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa yanayin alwala ina zubo mishi kamar bakin buta fa waje wajhahu har yazo ya wanke fuskarsa wa dhira'aihi ya wanke tsintsiyar hannunsa a matsayin yana alwala wa masaha bi ra'sihi ya shafi kansa kaga ba sai magana kafa ba ya gama shafar kai sai kafa thumma ahawaitu ne kawai sai na sunkuyo le an zai a kufa na cire masa takalmansa dan ya wanke kafarsa annabi yana sanye da sautiki kufi faƙala sai annabi ya ce da ni da'ahuma amu gira ba su kawai ba sai ka cire ba kyale su kyale ta kalma fa inni adkhaltuhuma dan na shigar da kafafuwan nan nawa guda biyu ne a lokacin suna da tsarki ma'ana a halin ina da alwalar sanda na sasu fa masaha alaihima saboda mugira dan shuba yace kawai sai naga annabi yayi shafa a kansu shike ne je sallar shi to mimma tawatara suka ce hadisu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab yana daga hadisan da suka zama mutawatirai irin waɗannan hadisai imma tawatara hadisu man kadab wa man bana lillahi baitan wahtasab da hadisin haudi da masahu alal khufaini da hadisai ne mutawatirai hadisin da ya magana akan fallalar wanda ya gina wa Allah masallaci da hadisin da yake cewa duk wanda ya yi mun ƙarya ya danganta ta gare ni dan wuta ne da tabbatan cewa tafkin manzan Allah gaskiya ne Allah ya bashi alkausara da magana shafa akan kufi duk suna daga cikin hadisan da suka zama mutawatirai abinda yake nufi da mutawatirai hadisai masu yawan da malamai ma ba sa bincike akan insinadin su wai sun inganta ko ba su inganta ba saboda yawan mutanen da suka zo da labarin suna da yawa wane ya gani wane ya gani sahabbai da yawa in ka zo ma kana cewa baka sani wai a ce ah, wani ai ko dan naziri ya san wannan magana ba wani abu ne da za ce sai ka je jami'a ba to so da haka kowa ya san annabi yana shafa akan kofi kowa ya san sahabbai suna yi kuma mun yi bayani mai kofi kar ka je wai tunanin ka je nesa ko takalmin katako kake sawa ya halatta kai shafa akan kansa in dai ya rufe maka kafa na danko ne na menene ko na iri ne sunansa sau ciki kawai ka yi shafa a kansa in kai kana tafiya da shi ba zamewa yake fito kafar ka ta fito ba ya halatta ka yi shafa a kansa muddatul mashi sai kuma tsawon lokacin da za a yi ana ana shafar wato tsawon duration of time din wanda za a kai ana shafar an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yace ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam annabi ya sanya kwana uku wa layalihinna da dareren su shine ake cewa awa 22 da da uku hudu ba awa 24 a haka ne a wai kwana matsayin kwana ɗaya kenan in an ce yaumin wa laila kwana ɗaya da yini e eh, 24 hours sannan idan kwana uku ne aka ce awa 70 da da biyu ne ko ya kama to annabi ya sanya waɗannan lokuta lil musafiri ga matafi zai iya kaiwa wannan lokaci yana shafa wa man ya kuma sanya kwana ɗaya wa laila da daren wato da kwana ba za a ce wai misali in kai alwala yanzu in gari ya waye kenan shafa ta lalace ba ana nufin bayan ka kwana kuma sai ka kai awar da ka fara sali yanzu a ce ka yi shida ko bakwai kai alwalan to sai wata bakwai za ka cire wannan hukuncin shafa wa yau man wa laila lil ga mazaunin gida lilmuƙe wanda bai yi tafiya ba yana zaune a gida sau da ka wancan matafiyi an ba shi kwana uku saboda shi wahalarsa da yawa amma mazaunin gida wahalarsa ba ta da yawa mahallul mashi wasifatuhu sai mahallin gurin da ake shafa din da kuma sifar ya ake shafa gurin da ake shafa kamar yadda bahaushe yake cewa shari'a sabanin hankali ana shafar sama ne ba ƙasa ba tare da cewa takalmin nan ƙasa kake takawa amma ba a ce ka shafi kasa ba saboda abu ne na ibada ba wai abu ne kawai na hankali ko kuma da tunanin cewa to amma kasa ita take take-take ita ya kamata a shafa ba sai aka ce kawai ka shafi sama ba sai ka shafi kasa ba kenan yaya sifar shafar za ta kasance a zahirin gaskiya kana karanta littattafanmu na malikiya irin su iziya da risala suna siffanta yanayin wata shafa wadda gaskiya ba ta zo a sunna na fata mun gane na farko ya saba wa sunna saba wa sunnan da ya shi ne suna nuna sai an shafi ƙasa da sama a lokaci guda sannan da hannu biyu kuma suna nuna sai an gami kafa gurin wanke wadda shafa na fata mun gane wato yadda suke sufantawa a littattafansu suna sa ainihin cewa mutum ya sa kafarsa hannunsa ɗaya a ƙasa ɗaya a sama <laughs> haka suke sufuntawa ko kuma mutum ya haka ya taho da shi a matsayin ya shafo gaba ɗaya kamar ka wanke ka shafi ƙasa ka shafi sama shi kuma hadisi bai taɓa cewa a shafi ƙasa ba ɗaya hadisan da suka zo ma ba su nuna an shafi ƙasa ba har ma sai dina ali yake cewa da addini ana yin sa da ina ganin da ra'ayi cewa ina ganin ya dace a yi kaza ai da ƙasa ma ya fi kamata a shafa dai shi yake take-take amma ni na ga annabi ya shafi sama ne kaɗai laukana dinu bin ra'ayi lakana mas'al masahul wato asfalil hufi aula min alahu. da shafar kasan takalmi ya fi sama da ainihin wato a ce an shafi sama ya ce amma na ga annabi kawai yana shafar sama ne da haka malamai suka ce duk sunan abin da za a ambace shi shafa idan ka yi ya gabatar amma wasu suna cewa babu laifi idan ka jika hannunka da ruwa kawai balal albalal shine danshi balal ka taba ruwa ba ka ebo ruwa ba ko ka zuba ruwan ka zubar ko ka dangwalo shi ka taba hannunka akwai danshi kawai sai ka shafo haka in kai haka ya wadatar in kuma ka shafo haka kaga dama kai haka shi ma suka ce babu laifi kawai iya saman kafa ka shafo haka ya wadatar in kaga dama kai hakan kuma ka shafi iyadin duniya nan amma da ƙasa kuma da hannu ɗaya wannan ma shi ma ka samu balan danshi shi shi ma ka shafa shi kamar haka kai haka shi kenan ka gama <laughs> kaga wannan ya wadatar amma cewa sai an yi kaza an yi kaza an taho wannan duk akwai wahala ciki ko ba sifa ce wadda sahabbai suka sifanta ta ba amma za ka samu a cikin iziya da risala da su ta sau da aka yaya sifar abin yake da kuma ainihin ina za a shafa mala ya ce almahallu almasharo mahallin da aka shara'anta a shafa mashuhu mahallin da aka shara'anta shafarsa zaharul hufi, zaharul hufi saman zahirin hufi ba kasa ba liƙauli ali ibn abi talib saboda faɗin sayidina ali to ga ma hadisin lauka na dinu bin ra'ayi da addini da ra'ayi ake yinsa kaga wannan magana fa muhimmiya ce kuma wallahi ƙalubale ce akan duk wani musulmi cewa ashe addini ana yin sa ne bil iktida bil ittiba bil ta'assi kawai kwaikwayo aka ce kai an riga an gama yin sa kai naka bi ne kawai shine ma'anar almuslim saboda ka ba yin addini da ina ganin ko na gada ko haka muka tara ana yi sama da shekara ɗari a kasar mu wannan duk ba zai zama hujja ba sai dai mai annabi ya tabbata yayi to shi ne sai ya zama addini to da addini da ra'ayi ake ba da nassi da ganin annabi ya yi ba lakana asfalul khuffi da kasan khuffi kasan takalmi gurin da ake takawa aula bil masahi shi ya fi cancanta da ashafa min a alahu fiye da samansa sai a shafi saman wato a shafi kasa laqad ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamsahu zahiri khuffaihi yana shafar zahirin saman khuffin ne kawai sau da hadisi ne sahihi albani ya kashi a cikin al-irwa irwa ul-ghalil fi ta khariji a hadisin manarin sabil ainihin abu dauda kuma ya rawaice shi walwajibu da haka abin da ya zama wajibi kawai akan mutum dangane da me zai shafa siffar shafan ma yutlaqu alaihi ismul mashi abinda za a sakar masa sunan kawai sunan shafa ba wankewa ba ko yaya ka shafa haka duk wanda ya gani zai ce ai wannan shafa kai yutlaqu alaihi ismul masahi za a sakar masa sunan wannan shafa ce shikenan shine abin da ya zama wajibi a kanka ba ce sai guri kaza ko dole saman kafar ma sai ko ina ya ji ba ko iya saman ka shafa shi shikenan almashu alal jawrabaini alai alaini sai magana a kan akan aljawrabaini alai alaini idan ce khuffi suna ne na wancan takalmi da muka faɗa samansa fata ne ƙasansa kuma yana da fata mai kauri da suke amfani da shi yana da igiyoyi da yake zuwa su ɗaure shi kamar takalmin sojoji har izuwa rabin kauri sai suka ware masa suna kawai suke ce mushi kufi sauran takalmi ko na danko ko na ainihin wato soso ne ko na me shi ko ba sa ce masa kufi a matsayin sunan shi sai dai a ce na'al kawai takalmi na'al sannan jaurab ita ce safa jaurab safa haka kuma ainihin wato kowane irin takalmi ne dai na kowane ƙasa ce na kowane gari ne inda ka sa shi kawai ka sa na alaini shi sa ka ce da annabi musa ikhla na alaika tsire takalminka tsire takalminka to yin shafa alal ne a bisa ne, wato safa guda biyu ko kuma takalma guda biyu to anan dangane da loga ta larabci idan an ce an na'al takalmi aljawrab safa safa ta dama da ta hagu in ka ce mata jawrab misali in ka rike socks haka kwaya biyun guda biyun ka ce musu jawrab larabcinka ya yi kuma shi ma ya fi kyau in ka ɗauko takalmanka guda biyu ka ce haza na'al, wannan takalmi ne ba sai ka ce an anna'alai ne ba takalma guda biyu ba na fata mun gane amma takalma hudu wato sau hudu ma'ana sau biyu kenan ga guda ɗaya ga guda ɗaya galibi shi aka fi cewa ma na alaini na alaini wato me za mu ce kenan sau biyu kenan sau biyu jaurab sau ɗaya ma'ana kenan dama da hagu ana ce mata jaurab jaurabai ne safa guda biyu kenan mai kafa hudu <laughs> shine jaurabai ne kamar yadda za mu zo wani hukunci nan gaba za ka ji idan ma safa guda biyu kasa kasa ta farko kasa ta dama da tagu ka ke ɗora wata a kai suka zama safa biyu kasa kenan ko <laughs> to sai a ce kasa jaurabai ne duk ya halatta ka yi shafa a kansu kuma za mu zo bayani cewa idan mutum ma ya sa safa biyun ka sa safa biyu sai ka yi shafa da ka yi shafa sai ka zo sai ka cire guda ɗaya ka zo za ka yi sallah duka ya halatta ka zo shafa ta gaba kuma ka shafi ɗaya ma'ana ka cire ta sama ka bar ta mai ta ƙasa to ya halatta yi ka ci gaba da shafarka akan ta ƙasan da ka bari don ka rage misali nauyin safar sai ka rage ɗaya to ya halatta ka zo ka ci to barin ci gaba da shafa akan ta ƙasa mun fahimci wannan haka kuma idan kana da safar ko kana da takalma sai ka zo ka cire takalminka bayan kana da alwalarka ba karewa ce ba ka cire takalmanka ko ka cire ainihin wato safarka nan ma alwalarka tana nan ba ta kare ba za ka ci gaba da yin sallah sai dai kawai tun da ka cire kuma alwalarka ta warware in ka zo dole sai ka sake ainihin wankewa sannan ka mayar da safa sannan ka ci gaba da yin shafa a kai to duka wannan za mu samu hukuncin su insha Allah wa kama ya juzul masahu alal khufaini kamar yadda ya halatta a yi shafa a kan khuffi da aka sani na larabawa ɗin fa innahu ya juzu haka nan ma ya halatta alal jaurabai ne a yi shi a kan safa ɗin wannan alaini da takalma lai hadithul mughira bin shu'ba shi ma akwai hadisin mughira ɗin can ɗan shu'ba annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a ya ce annabi wataran ya alwala wa masaha alal jawrabaini ya shafa akan kan safa wannan alaini da takalmi ba lalle sai kofi ba haka muhammad nasir dinar albani yana da littafi sunan sama almasahu alal jawrabaini da ta hakikin littafin da ya wa ainihin jamaluddin alqasimi masahu alal jawrabaini wa an ubayd ibn jurayj qala qila ibn umar aka ce wa abdullahi dan umar ra'ayina ka tafa'alu shay'an ya kai abdullahi dan umar abu abdurrahman mu mun ga kana yin wani abu fa wayannan yanzu tabi'ai ne waɗanda ba su ga annabi ba suke masa tuhuma suke tambaye shi mu fa mun ga kana yin wani abu lam nara ahadan mu ba mu taba ganin wani mutum ya fa'aluhu bai yana yi gairuka in ba kai ba ba mu labari mai hukunci tun da kai sahabi ne qala wa ma huwa to me nake yi me shi qalu suka ce ra'ayna ka talbasu hadhihi ni'al as-sabatiyya mun ga kana sa waɗannan takalma nagarin siftu wasu ka ce nisba ce ila siftu ko sabtu sunan gari ne da suke yin takalma irin na danko to shi kuma ya sa takalmin danko sai a ga ya yi shafa a kai kuma ba kofi ba ne shine siftu annabi ya ga wani da irin wannan takalmi yana tsatsallaka makabarta yace ya sahiba siftiyataini ikhlana alaika ya sahiba siftiyataini ikhlana alaika ya kai wannan mai takalmin danko cire takalmanka sai suka ce ai annabi ya hana taka makabarta ne da ainihin takalma kuma wannan shine manufar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan ya sa takalmin dankon bane inda za ka je makabarta za ka shiga tsakanin kabuburra to suka ce haramun ne ka sa takalmi sai ka cire ka sai dai bin bas a cikin littafin shi na ahkamul jana'iz na bin bas ya ce sai dai allahumma in akwai cutuwa da za ka yi ko gurin akwai kaya akwai ainihin abin da za ka iya takawa ya cutar da kai suka ce suna ganin babu laifi ka sa takalman ka shiga tsakanin kabuburra suka ce annabi ya hana shi ne saboda alfarmar musulmi da suke ciki na ainihin makabarta wasu kuma suka ce a'a ya hana shi ne saboda wai takalmin nasa suka yi tawili suka ce ainihin wato asalinsa na ainihin najasa ne to kowa dai da irin tawili shi wai kamar yadda Allah ya ce da annabi Musa cire ta ka fa innaka bil wadi muqaddas wa dan kana wani guri ne mai tsarki sai suka ce ai ta kalman nasa shi ma na ainihin na mushe ne aka yi shi aka yi ta a akan magana annabi musa to koma dai menene wato nisba ta zuwa ga siftu kame da annabi ya gaya wancan sahibu sabtiyata ne ta yi ne mun ga kana sa irin wannan takalma na danko wanda ba na fata din ba ba ainihin wato hufi ba kuma kana shafa ra'ayna ka talbasu hadihin na alas sabatiyya qala inni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi yalbasuha eh naga annabi yana sa su wa yatawadda'u fiha kuma yana alwalayar suna jikinsa wa yamsahu alaiha yayi shafa akai to tunda naga annabi yana yi ni ma shi sa nake yi kaga wannan shine madogararsa shine hujjansa mun ga annabi yana yi to shikenan abu huraira wata ran yayi sallah da asuba a wani ƙauye sai karanto idan sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat yazo inda Allah ke cewa fa malahum la yu'minun wa idza quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun sai sun kuya sai sujjada sai mutane ma suka bi shi sai sujjada sai da aka gama sallah sai wani da shi bai san hukuncin abin ba sai ta abu huraira mai kenan wannan ni ban taba ganin wannan abin ba sai ya ce wallahi haka na ga annabi yi kuma haka zan ci gaba da yi hannu mutu ya ce wallahi ba zan daina ba ce don na ga haka annabi yi. in ka duba tafsiri ibn kasir za ka ga wannan magana dangane da bayani da yake akan idan sama'un shakkat ma yubtilul masha to menene zai bata maka shafa ma'ana meye zai sa ba za ka ci gaba da yin shafa a kan takalmin kama ko a kan saucikinka ko a kan ainihin wato safarka ba a ce shafa ta lalace sai dai ka cire ka sake wankewa mai zai bata maka haka ga su kamar haka yabtulul masahu shafa tana lalacewa kwata-kwata a daina shafa bi ahadi hazihi thalasa da ɗayan ukun nan ne duk da ka samu ɗayan ukun nan to dole ka ci gaba da wanke ko dole ka wanke kafa na farko in ƙitsa'ul mudda yankewar tsawon lokacin da aka baka awannin da aka baka sun tsaya shi awanni sun tsaya sai ka cire safa sai ka wanke kafarka wajen alwala la'annal masha mu'akkat saboda shafar mu'akkat an sa mata lokaci an iyakance mata wakati kama alimta kame da ka riga ka ji a baya fala ya juzu ziyada da aka bai halatta a ƙari ba alal mudda al muƙarrara a kan tsawon lokacin da aka tabbatar a shari'a kwana uku ga matafi kwana ɗaya da yini ga ainihin mazaunin gida na biyu aljanaba wanda janaba ta same shi to wajibi ne ya cire takalmin domin yin wanka saboda haka don ci gaba da ainihin yin shafarsa saboda hadisin safwan safwan ibn asal ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna annabi ya kasance yana umartar mu idza kunna safara in mun kasance a halin tafiya Allah nan zai a khifafana ba sai mun cire kufofinmu wajen alwala ba salasata ayyamin wala yalihinna kwana uku da dare ransu illa min janaba sai dai in janaba sai ta samu ta lakin min gayatin wa balin wa sai dai kawai don ga'itsi da bawali da naumu bacci da ainihin fitsari da bayan gida ya ce wannan babu matsala ba zai sa ka cire takalminka domin wanke kafa ba kaga na biyu kenan na uku naz'ul mamsuhi alaihi minar rijilaini cire abin da ake shafar a kansa in ka cire takalminka ko ka cire safarka ka cire duk abin da ake shafar a kai ka zo za ka yi alwala ba ta jikinka ka zo wanke kafa to dole ainihin ka wanke tun da ka riga ka cire to tun da ka cire kuma alwalarka ta warware sai ka zo za ka yi alwala to anan dole ne ainihin tun da ka riga ka cire dole ka wanke kafa la'annahu idza naza'ahuma domin a yayin da mutum ya cire su misali kana da alola kasa haka ne ko ya halatta ka yi shafa to sai alolaka ta ta lalace sai kuma wani dalili sa sai ka cire takalmanka kaga ka cire takalma yanzu sanda ka cire baka da alolatin tunda ta warware sai ka zo ka mayar bayan baka yi alola ba ka zo ka mayar to yanzu bai halatta ka yi shafa ka ba don ka riga ka cire shine naza'ul mamsuhi alai cire abin da ake shafar a kai bayan alolaka ta riga ta wurare ko da ka mayar to ba za ka ci gaba ba dan me dan a wannan lokaci ba za a ce ka sa su suna da tsarki ba kafafuwanka ba ka sa su suna da tsarki ba da alolaka ta warware sannan ka cire ba za ka ce fa inni ta tahiratayn ba na shigar da su da tsarki ba a'a so da ka dole sai ka cire Shi shine naz'u cire almamsuhi alaihi abinda ake shafar akai takalmin ko menene min arrijlaini daga kafafuwanka la'annahu idza naza'ahuma saboda yayin da mutum ya cire su thumma labisahuma yazo ya sa kuma ba tare da ya alwala ba lam yakum adkhala rijlaihi tahiratayn sai dan to kenan bai shigar da kafafuwansa a halin yana da alwala ba <coughs> fa'ida mala yace ga wata fa'ida wato ƙarin bayani ko ƙarin haske domin ƙarin ilimi in mudda idan awanninka suka ƙare an baka awa 24 a matsayin mazauni sai ya ƙare awa 24 ta ƙare wa na za'ul mamsuhi alaihi da kuma cire wannan abin da muka faɗa wanda ake shafar a kai takalmin ko ainihin safar sai ka cire ga kuma lokaci ya ƙare ko kuma alwalarka ta warware sai ka cire to wannan yubtilani almasaha wahdahu suna bata ainihin wato shafan ne suna bata shafan ne na fata mun gane idan kuma alwalarka bata warware ba dama alwalarka bata warware ba sai dai lokaci ya kare awa 20 da biyanka a da hudu ta kare amma kuma sai ka cire wato safarka to alolaka amma tana nan alolaka tana nan shafa ce kawai ta ƙare ma'ana lokaci ya ƙare alolaka tana nan na fata mun gane to dole ba za ka yi shafa ba sai ka sake jaddada wannan alwala ko da kana da alwala sai dai za ka iya yin sallah misali in ka cire safarka za ka iya yin sallah haka inda safar ma za ka iya yin sallah amma tun da awanni sun kare yanzu ka zai yin alwala ta gaba dole sai ka cire safa da haka amma ka tana nan kawai shafar ce ta lalace hakan nan cirewar idan ka yi <coughs> idan ka cire kamar kamar da muka siffanta to shi ma ainihin wato in dai babu alwala to shafa ta warware kuma dole sai ka wanke in kwa cirewar kawai kai sai da ka zo alwala a ka zo kuma kana da alwala to yanzu za ka iya sallar ka misali ba kama cika lokutan ka bai cika ba ka yan awanni ne kawai sai ka cire takalminka ko ka cire wannan safa aka kira sallah ba ka sa safa ba baka yi komai ba za ka zo kai sallah da alwalarka tana nan ba ta warware ba fala ya juzul mashu hatta ya tawadda'a bai halatta mutum ya ci gaba da shafafa ga awanninsa sun kare har sai ya sake alwala wa ya gasila rijilaihi ya wanke kafafuwansa thumma yalbasu sannan ya sa safa din sannan ne zai ci gaba da shafa <clears throat> lakin nahu idza kana mutawaddi'an sai dai fa idan yana da alwala hina naz'il mamsuhi alai lokacin da ya cire abin da ake shafar takalmin ko ainihin wato jawrab din a winki da'ul mudda ko kuma awannin ne suka kare amma yana da alwalai shi shikenan fa innahu Baƙin ala wudu'ihi to zai dawwama zai tabbata a akan alwalashi yusalli bihi ma sha'a zai ci gaba da sallah da alwalashi gwargwado kawai shafa ce ta kare hatta yi hudisa sai lokacin da hadisi ya same shi sai dai alwalashi ta warware wata fa'ida kuma ta biyu mallabisa jaura baini ala taharatin duk wanda ya sa safa biyu kamar da muka faɗa ɗansu ka sa safa ta farko ka sake ɗora wata a kai safa biyu ka sa sun ma masa alaihi ma sai ya shafa a kansu wani za al'a'ala sai ya daga baya cire ta sama bayan ya bar ta ƙasa ba adal masahi bayan ya riga ya yi shafarsa fa ya riga ya yi shafarsa ya wanke dama kuma ya zo yana ci gaba da shafarsa sai ya cire ta saman ya ajiye to jaza lahu itmamul mudda bil masahi alal asfali ya halatta ya karasa tsawon muddasa tsawon awanninsa ta hanyar yin shafa a kan ta ƙasa mun gane wannan ya cire ta sama to ya halatta ya ci gaba da shafa a kan ta ƙasa li'annahu yasduqu alai domin shi zai gaskatu a kansa hukuncin cewa ya sa su annahu adkhala rijlaihi dahirataini cewa ya shigar da kafafunsa da tsarki zai gaskato a kansa kowa zai gamsu ya yadda cire wannan ta sama da yi ba za ta cutar da shi ba amma idan labisa jauraban wahidan amma idan safa ɗaya sa wa masaha alaihi yi shafa akan safan nan thumma labisa alaihi gairahu sai daga baya zo ya dora wata kaji ko safa ɗaya sa sau da haka tana da tsarki sa ya zo alwala ta gaba sai ya shafa a kan wannan safa guda ɗaya na fata mun gane ya yi alwalarsa to daga baya ne kuma sai ya zo ya ɗora wata wadda ba da ita ya fara ba sai ya zo ya ɗora wata a kai wa masaha alaihi sai ya ce sun malabisa alaihi gairahu sai ya ɗora wata a kai lam yamsaha alaihi to wannan ba zai shafa a kansa ba li'annahu lam yasduqu alaihi dan ba za a gamsu a yadda cewa annahu tsahira tahiratayn ba <clears throat> cewa ya shigar da su da tsarki ba saboda haka iya wacce ne aka bashi dama ko kuma kaddara mutum ne ya sa safa a lokacin da yake da tsarki ya rika shafa a kanta daga nan sai ya cire sai ya je ɗauko wata safar ya canja ya canja safa a matsayin zai ci gaba da shafa to wannan ba zai yi ba don waccan ce ya sa ta yana da tsarki sanda ya sa aka ba shi hukuncin shafa yanzu ya canja safa to wajibi ne ya wanke kafa tukunna sannan ya ɗora wannan safar shine ya sa ta cikin tsarki to wannan shine bayani dangane da hukunci akan shafa da sharuɗansa kamar yadda ainihin ya kawo sau da aka insha Allah za mu sai a nan sabon magana akan wanka alghusl zuwa sati na gaba wallahu alamu bihi tawfiq